barkanku da zuwa jarumar novel tv ku danna mana subscribe kana kudan danna mana ƙararrawar sanarwa da tsarin mun daura shi kada ku manta ku danna like comment da kuma sharing mun gode bismillahirrahmanirrahim rahim naila kashi na 61 washe gari ma Anwar bai kai Naila gidan momi ba sai bayan la'asar ji yake gaba ɗaya kaman kada ya bar ta tafi ba tare da shi ba kwanakin da zai yi kafin ya bi bayan sa yake dubawa sai ji kamar watanni ne za su shuɗe ba kwanaki ba haka da ya danne zuciyarsa suka isa gidan momi Naila komi nata ta gama haɗa shi bata manta duk wani abin bukata ba yana ajiye ta bai mu shiga ba ya juya zai tafi sam Samaru ya dawo. Naira ta shige ciki Sani mai wanki na ɗauko mata luggage da bag ɗinta zuwa cikin gida. Samuel mai nasara ne suka rugo suna mata oyo. Ta rungume su tana fina I miss you my sisters. We miss you bro, babin ya ee. Samuel suka haɗa baki wajen fadin naira ta saki word tana fadin ina momi na I miss her so so very much mata nuni da hanyar ɗakin momi naila ta ratsa ta wuce cike da ɗokin san ɗaura idanuwanta akan momi da sallama ta sanya kanta cikin ɗakin momi da ke kammala shirya kayanta da za ta tafi da su ta dago su sauke idanuwanta akan naila tana fannin oyo yar momi sai yanzu ya ga daman kawon ko Naila ta isa ta rungume momi ta baya tana faɗin momi ai miss you ni ma nayi misin yata sosai maza zauna nan ki sanar da ni yadda kika yi misin ɗina ina fatan komai lafiya Abuja ta yi daɗi ko Naila ta rufe ido tana gyaɗa kai take faɗa ba laifi momi ta yi daɗi amma kaɗan duk na ƙosa na dawo na ganku dadi ya fita ko ban ga motarsa ba yana nan Laila biliya ya aka yi fita da motarsa daga haka Nela ta daga kai momi suka tafi hira tana ta yadda ida haɗa kayan sa ta fito ta nufi bangaren su dadi ta jima can suna hira da shi kafin ta nufo ta nufi ɗakin amal mai nasara inda nan take yin hayaniyan su nuna bai dago daga samaru ba sai wajen magariba yana shiga cikin gidan ya da ba sa nan sun tafi gidan hajiya dada yi mata sallama don karfe takwas za su bar zariya zuwa kano su masu tun yau ma suka sauka a gadon a kanan gidan wani abokin abba za su kwana da baba hindi anwar Cikaro a falon take sanar masa fitan su mami zuwa wajen hajiya dada ita ma isowan take nan ba jimawa suka bar ta suka tafi bayan sun gaisa a mutunci sai ya fice don zuwa gidan hajiya dada dan shi ma gobe suna wucewa yanke shawaran kedi zai wuce wajen ginin asibitin sa daga nan ya gudanar da wasu sabbin zuwan mondi ya wuce abuja abinsa yana fitowa zai shiga mota ya hango ya usman na uwa daga fad su alamun shi ma yau ya zo garin yau jira suka gaisa sannan ya fada mota ya bar gidan zuwa gidan Hajiya Dada. Sun jima a gidan har bayan Isha'i sannan suka yi sallama da Dada. Suka fito sai zuba musu addu'a take da fatan alkhairi. Ta rako su har waje tana sharan kwalla. Wai za ta kewan su Sa'amal na ta mata dariya. Suna fadin su ma za su yi misin ɗinta amma kar ta damu za su siyo mata zamzam mai yawa da dabino irin wanda take bukata haka suka shiga mota a nore janye ne da zuwa motarsa ya ki bari ta bi su momi tana faman zumbure baki ya zaune da ita yana mai da murfin mota ya rufe sai faman sakin su mai yake tana kada Brice da shi motar Sumom ya fara fita kafin na Anwar mai nasara ya fice tare da gimbiyan nasa Naira sun hau titi sosai ya dube sai yana faɗin baby duk wannan fushin na menene ya iya eh, eh, tare fa maka zuwa kawai kuma yanzu sai momi ta ga na biyo ka ni mai miji ko ai kai ma kan san dole zan ji kunya Naira ta yi magana ta shagwabe tana sake kumbura baki Anwar ya saki smile ya kai hannu ya bige bakin yana faɗin su 'yan matan sarakan kunya to me a ciki don kin biyo ni Ke yadda kike ɗaukan momi baki san ba haka take ba ko? Babu ruwanta da mu waye wayayyen mace ce. Da san me love in gaya miki. Ke ne dai kike daman kanki komai ki ce kunya. Ni yanzu ma gida za mu wuce. kukan da ne ta sanya masa iya karfin ta sa shi gangarawa gefen hanya ya fakin dariyar da yake danne wife to fili abinsa yana dukan siyarar mota sosai ne ta bashi dariya ganin yadda take kuka bil haƙƙi da gaskiya ya sai da dariyan ya fina fadan haba baby wannan kuka sai ka ce wanda ya ce zai kai ki inda za a cin gina mai to Allah ya baki hakuri ni wasa nake ma babu inda zan kai ki sai gidan momin ki ne da ta dube shi ta dube shi Fel hawaye bata san ta kai hannu ta sa bugun kirjinta ba sai da ta ji ya rike hannunta yana faɗin wash baby zai fa san kirji sosai na bari in dai tsokana ba zan koma ba in dai tsokana ce suna tara suna fara tafiya Laina sai gani sai Anwar ya nufa hanyar faɗinsa da ita ta turje ta tare da ja ta tsaya shi ma Anwar sai ya tsaya amma ya ki sake mata hannu sallama kawai za yi duka ba zan wuce fitar min da baki taimaka washe gari misalin takwas da rabi su momi suka bar Z-Town zuwa Kano bayan sun yi sallama da kowa. Momi da Dadi sun tabbatar sun sallami ma'aikata da duk abin bukata. Su iya da Suraba zuwa masu aikin Naila duk ta ta sallame su da abin da za su bukata har zuwa dawowansu. nan shi bai bar gari ba sai wajen Chof sannan. Sam ya ki zuwa gidan Momi da safe sai waya suka yi da Naila. Sun iso Kano around 11 a.m. ne da gidan abokin Abba suka masauki sun samu tarba musamman daga matar gidan Hajiya Asiya zuwa la'asar suka bar gidan zuwa airport jirgin karfe biyar ya tashi da su zuwa Jidda airport kwanan sunai da takwas a Saudi Arabia a nan ministra ya iske su a kuma ranar ya dauki naina da hoton da suke tare da su mai maida ta inda ya sauka har kuka ta akan ya bar ta cikin su umma yayi bari saka ta gaji ta hakura sosai suke gudanar da ibadun su kowa ya dage babu wasa yana kai kukansa da neman biyan bukatun su na duniya da lahira ga rabbul izzati satin su bi chip kuma anwar na da kwana shida su suka yi haraman juyawa Najeriya yayin da ita kuma naina za su wuce Dubai su yi one way wata sanda zancen ba sai da ee ministara ya iso yake mata tafrai sun yi sallama da su da za su tashi a washe gari samun na ta neman wani lissafin abin da suke so ta dawo musu da shi daga Dubai dan su abin yayi musu shuga dan za su samu abin da suke bukata cikin sauki a maimakon su da su yi one week kamar yadda Anwar ya so sai gashi Dubai ta daɗi sun kara kwanaki uku Naila so sai ta yi musu siyayya ita da amare suna fit hatta da shoban da za su saka na ranar dina din da za a yi a can ta siyo musu ba za ta iya kwatanta irin rayuwar da suka yi da bibinta a Dubai ba ba wani irin rayuwa ce mai tsayawa a rai saboda san soyayyar da shakuwa da ya sake shiga tsakaninsa da juna. Naila idanuwanta sun sake buɗewa wajen nuna masa tarayya da soyayya irin yadda yake bukata. Shi a Anwar haƙƙi zagi sai siyayyan kayan babies masu uban yawa. naira tsayawa kawai take tana kallon sa idan ya kwashi wasu kayan kuma ba iko ta yi ƙorafi zai kama fushi yana masifan rabu da shi tunda ita bata damu da bibin ba ta siyan kayan bikin su kawai take sai dai sai dariya kawai bata iya kare kanta sai yayi na nuna wa sam baya jin kodar akan irin manyan kuɗin da yake fitarwa ita kanta ne da bakin aljihu ya saka mata sosai banda uban kuɗin da abba ya bata hakan yasa ta yi ta siyayya tare da yin saraba sosai lokacin da suka baro dubai dan cikin jirgin ta fara misin irin rayuwar da suka gudanar a cikin wannan ƙasa mai matukar ban sha'awa da wuraren hutawa masu tsayawa a rai A lokacin da jirgin sai sauka a International Airport Abuja, abokin Dr. Anwar mai nasara Dr. Hassan shine ne ya turo durbe ya kwashe su zuwa Warin sabon gidan da anwani mai siya Raisiya. Naira dai sayawa ta kawai tana kallon gidan da motar ta shiga da su. Tsarin gidan ya masifan birge ta da bata sha'awa. Bata sake sakankancewa da tsaruwan gidan ba sai da suka shiga falon farko wanda ya tsari matuka. Babban falon ne mai ɗauke da kwana ɗakuna biyu a ƙasa sai bangaren danin da korido da zai sada ka da babban kicin da sto sai offset mai ɗauke da ƙaramin falo da two bedroom na ta da na shi suna isa saman bayan ya gama shiga da ita ko ina suka yi masauki a bedroom ɗin ee mai nasara. Naira gaje take sosan gaske da ta yadda suka yi wanka tare da suka fito ku tsaya ba shirya ba Arwan da ya nufi closet ɗinsa da aka shirya kayan sa tsare ya zaro kwata? cikin jikinsa ya sanya Naila ba ta jima ba shi ma bace on gaba da shi karfe uku da mintuna arba'in nela ta zame jikinta ta sako ta nufi ta yi burushi ɗauro alwala ta fito sai a lokacin ta isa ƙawataccen miro ɗinta ta murza man shafa ta yi amfani da turarukan da take jin daɗin su fita ta yi zuwa ɗakin ta nufi inda locket kayan ta samun take ciki ta zaro wata rigar mai taushin tsananin kyau a dubai ta siya tanuwar kasa kansa ya yaba rigar da ta saka sau ɗaya a can bayan ta saka rigar a cikin da sai ta sake fesa turare ta ɗauki gashinta da ban closet ɗin da ke ɗakin ta nufa don duba abin da ke cikin sa dan dai ta san da wuya akwai kaya a ciki tunda wannan tarewar na surprise ne eh mai nasara ya mata ga tsananin mamakin ta kayan sawa ne a ciki tsare tsaf komai da bangaren sa daga kan English way zuwa kayan Hausawa da nighties kala daban-daban. Ta rufe closet din tana sake jinjina halin Anwar da baya rabo da shayar da abin son sa mamaki. Ko duk yaushe aka kammala wannan tsarin ta tambayi kanta murmushi na escape akan face ɗinta. Wani kauna da kimansa na sake karuwa a idanuwanta. Babu abin da za ta ce wa Allah sai godiya domin ta tabbatar tana cikin samun mata masu sa'a da sai gam da ta samun miji ɗaya tamkar da dubu mai tsananin son ta da kyautata mata da son ganin farin cikinta. Sallah ta yi na la'asar tana idarwa ta koma ɗakinta don ta tada shi sai dai ganin babu kowa bisa bed ya sa ta gane yana toilet kenan. Zama ta yi bakin bed din bayan ta gyara gadon tamkar ba sa kai ba. Danuwan tana sake ban kallo ta ko faɗi jikinta na bata babu wanda yi aikin tsara gidan face bab ɗinta Laila. Ali Usman aikin Land ne ni wannan awon ne yana sauke idanuwansa akan Naila ya saki Ismail yana isa kusa da ita ya tsaya yana ya rufa mata don shiruwan da ke hannunsa sanyin ruwa na sauka akan fes ɗin da ta lumshe idanuwanta ta bude akan yayi ɗin tana shiga fes take fada habibi da sanyi fa baki ce kika tashi baki tada ni ba sai farka ne kawai na baki yayi maganar shugaban da ya saka ne da sakin dariya kaɗan tana faɗin afuwan habibi ga ba gashi yanzu na shigo ita da kaina ba ni dai yanzu a yi sallah a san yadda za a yi da ban yunwa yake ji yayi mai nasara ya musa yana fa inda zai ɗauki abin sallah yake faɗin yanzu ma ko zan ida na fita na samu mana abin da zamu ci ko kuma bari ki ga in ordering kawai yanzu daga land kitchen kawo yi maganan ya ajiye abin sallah ya da wayoyin wayoyinsa ke zube ya dauki ɗaya daga cikin dalin wasu numbers maganan mutum biyu zuwa uku ya ajiye wani yana sanya idanuwansa cikin nare yana fadin kallon fa ko akwai abin da baki ci bane abin da ne mana oda din nina ta girgiza kai kawai tana cikin masa murmushi daga haka ya shimfida abin sallah ya tada sallansa sai Naila ta samu damar sulalewa ta koma bidiyon ɗinta. waye ta ɗauka ta fara da kiran Momi tana sanar da ita sun dawo suna Abuja. Bayan sun yi jima suna magana ta kira Umma da Abba. Su ma aka gaisa da ƙarshe ta yi magana da Nawara kafin ta yi hanging up. Ta lalubo nambar ɗin Amman mai nasara suka daɗe suna magana. Amma ta ce mata ta lallaɓa yayin nasu shigo Zaria cikin hood din nan ta san halin halinsa yanzu ta ga san bai so da ta yi nesa da shi Naila ta dinga dariya tana fadin sai ta sanar da ya eh din duk abin da ta faɗi suna cikin magana na Nafis Anwar wani sara ya shigo hannunsa rike da ledoji masu tambarin logo din land kitchen din ya ji su bisa table dake tsakiyar kafet din ɗakin ya ƙarasa bisa sofa ɗin da nela ke zaune zauna cikin suna gwamnan juna sai ya daura bisa ga kafaɗinta yana duban da wa take wayan ganin sunan Besti na fisa sa Anwar Minister sake wayan a hansfiri yana faɗin kai ku bar min Love ta ci abinci ta huta daga kai hagin om yana zabga ne harara yana faɗin bibi yunwa kenan ko ya mu je ki ci abinci idan an anbar ya koshi ko kuma me sai ki na ta zumbure baki tana miki tsaye ta nufi inda ya ajiye ledojin dauka ta ta fice da su zuwa don sai ta nufi kicin buɗe can ta rufe ta gano inda aka je ajiye su fle ta ciro duk abin da za su yi amfani da shi ta nufi sink ta daure ta zo ta juya komai ta jera a tire ta fito da shi zuwa dining da ke falo tana ajiyewa anon minisara na isowa wajen suka zauna suka ci abincin tare duk da rabi suka ciyar da juna zitan Gidan kwamishina Muktar Aliyu Hajiya Kari ce zaune kusa da guda da aka zaunar bisa gado. Baba Delina ba ta abinci a baki. Ta yi asalin sake ramiya sai uban da ta ƙara yi saboda zama waje daya Idanuwanta sun zulma sosan gaske duka kwanaki shida kenan da su daga indiya amma babu wani ci gaba da suka samu sai dai a ce an samu saukin buge-bugen da take yi duk ta daina saboda karfin allurar da ake mata da ke kashe mata jiki tana samun bacci jiya kariya amarya ga kwamishina da ke da kwana sha biyu da tarewa a cikin gida mace ce mai tausayi da nuna kula ga dukkan jama'an da ta taras a cikin gida irin mutanen ne da suka san duniya idanuwan ta bude yake dan babu laifi an taba bariki kafin a tuba a nutsu waje guda sun haɗu da kwamishina a wajen dina ɗin wani ɗan majalisa da ya aure suka je wajen ita kuma tana cikin amina amaryan da yake bazawara ce ita ma hajiya kare ba za ta gaza shekaru 35 a duniya ba amma idan ka dube ta zaka yi zaton bazuwa ce yar shekaru 22 saboda kyan jikinta da iya ado ga gyaran jiki Baba Delu idan kin gama bata abincin da magunguna a taimaka a mata wanka a soya mata kaya akwai wani malami da zai zo zuwa anjima ya ganta ko akwai taimakon da zai iya yi tunda an yi na asibitin ba a ci nasara ba in gama ranke dade Allah da ya tausaya wannan yarinya ina da tsananin tausayin ta wallahi Allah da ya gyara zukatun mu daga aikata mugun abu domin idan mun san farkon mu ba mu san karshe ba Hajiya Kariya ta jinjin kai tana faɗin haka ne Baba Delu. Shi ya sa duk iya rashin jin da na yi a baya ban taɓa tunanin in kai kaina ga wani malami ko buwaka ba. Allah ya hana min abin da zan kai wajen boka don in yi wa wani halitta illa ko jefa shi cikin wani hali don biyan buƙatun duniya. Ni na tausayin yarinya sa na kasa sukuni duk inda na ji mai magani sai na yi wa lallaɓai magana ko za a dace amma kowa na faɗin irin wannan matsalar sai addu'a domin idan aka ce mugun abu ne mutum ya yi dawo masa sai wani ikon Allah yake dawa daidai amma bari Malam Musa ya zo mu ji shi kuma me zai ce idan ya ganta baba delu ta jinjina kai tana faɗin Allah ya ba mu dacewa amin baba delu hajiya kare ta faɗa tana fita daga ɗakin dahu da ke ciki tana fitowa amma ammar na shigowa cikin falon ya dubi hajiya kare yana fara anti sanna da gida yau wasanni ammar mai son ina fata komai lafiya lafiya lau anti dama ina son ganin ki wallahi anti abba nake so ya bani kuɗi in yi gyaran mota amma yana tuna min yawo da hankali hajiya kare ta murmusa tana faɗin har nawa ne kuɗin gyaran son tun ke ne ka cire anti kin san idan abba ya kula ta ta ma kafin ya agaza sai ya ja maka rai hajiya kare ta yi dariya sosai tana faɗin to jira ne ina zuwa in dai tunke ce ai ko ni sai na biya godiya nake anti shi yasa nake son ki wallahi ko kaɗan ban ci haushin shigowanki gidan nan ba Allah dai ya fiye mami ya ji kanta amma mu kan mun san mun samu makwafi Allah da ya biya Hajiya Kare ta girgiza kai tana sakin murmushi ta nufi outside bata jima ba ta sako rike da kuɗi a hannunta ta mika wa Alman tana farin to gashi son aje a gyara mota Allah ya tsare amin anti godiya nake sai na dawo baby na ta kwashi gaisuwa cewa Anwar yana so sakai da sakin dariya ya fice daga falon ya bar Hajiya Kariya da sakin dariya tun da shugidan bata ta samu matsala da yaran kwamishina ba don ta iya zama da kowa a cikinsu musti ne kawai take dan samun matsala da shi saboda shi bai da girmama na gaba da ko kaɗan ga shaye-shaye hakan yasa ba ta sakin masa fil amma an san da anwar mutanen ta ne suna ba ta girma sosai ɗakin da aka jirgi kayan hudda da aka kwaso daga abuja ta shiga ta duba tana kwala sarat cikira ta damka mata wani tana faɗin sar ciki je ki bude katon single room da ke baya yanzu za a taho da kayan hudda da aka kwaso daga gre za a zuba su a nan idan sun kammala ki kulle ki ajiye min ki din zan fita kafin na dawo ki daura dina ba ma dai zan jima ba zan dawo idan ma Malam Musa ya gane isowa, ka fito da huda falo ya ganta kafin in dawo. To shikenan anti zan yi duka yadda kika ce a dawo lafiya. Daga haka Hajiya Kari ta wuce Saratu zuwa sama dan ɗauko mayafi da bak ɗinta. Bala direba shine ya ja ta suka fita, za ta fita ne duba wasu shaguna da take so ta yi rentin don zuba kayan siyarwanta da take shigowa da su daga waje. Fitanta bai fi da mintuna talatin ba Malam Musa ya iso. Saratu ce masa jagora zuwa babban falon gidan Baba Dilo. Da ita ne suka fito da hudalla daga ɗakin da suke rayuwa a cikin sa a yanzu a Don State. Malam Musa ya mata karatu ya addu'o'i da tukuna abu da sanin sa ya bashi. Amma hu da ko gizo sai wani zazzare masa idanu da take yi. Harshen sana wani zobowa kamar za ta cinye sa ɗanya. Ya dube ta duba na tsanaki kafin ya duba Baba Hindi. Yana tambayin sa ko ta san mafabbacin ciwon da yake abin ya faru. Baba ta yi masa nuni da Saratu alama ita ce ta san yadda abin ya samu asali. Saratu zayyane wa Malam komai da ta sani daga farko har ƙarshe tunda ta dasa aya malam Musa sa ya sanyi ya tabbatar da ƙani ne ya koma kan mashekiya wannan lalura da wuya a samu abin da ake nema na waraka to sauraro zamu dakata na sun kara haɗuwa da kuma cikin shiri na gaba